بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونستغفره ومن سيئات يهده الله فلا مضل واشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله magana yammacin ranar lahadi jimanin الاخره اجرانا na daidai da shi da ya sami jeren da yi daga musulmi yadda ba da su manta ba muna ƙarfin kitabul iman yau in sha Allah mu tashi inda musulmi yake cewa ba yani fisalin man ittafa wajaba watan imani ke bayanin wasu ɗabi'u ya siffantu da su to ya ɗanɗan wato zai karantar da mu tsawawan ɗabi'u da matuƙar kai musu da su to babu shakka ka tabbata cewa mu'mini ne ba zaƙi mani ya ɗanɗano ka babu sai ce haddasana ishaq ibrahim wa muhammad yahya ibn abi umar muhammad بن قال ابن ابي عمر حديث لما لم الراوية أبوكي kuma babban malami Muhammad gaba عن عبد الوهاب عبد الوهاب أو عبد المجيد أو

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ترقد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول ثلاث بديئوك من كل فيه وان بديئك بوضع من بديئوك وجد بهن حلاوة الإيمان سياسة مقنعة من ذات الإيمان فتاها أكل رأيك بديئة ترقد إتك من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما wanda duk ya fi ƙaunar Allah da manzon Allah fiye da duk wani wanda ba su ba to ya taka ɗabi'a farko ai hubbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya zama duk wanda za ka ƙaunace shi to ka shi saboda Allah kar ka shi saboda kuɗi kar ka shi saboda muƙamin shi kar ka shi saboda wani surutu na shi ya zama kana son shi ne saboda Allah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه sannan kuma mutum ya rinka kyamar komawa kafirci bayan Allah ya kubutar da ke da kafirci kana yakra an rufe na cikin nari kamar da yake kyamar a jefa ce kamar da kake kyamar ta cikin wuta ka rinka kyamar kafirci sannan ka rinka kaunar duk wanda kake kauna saboda ke sannan kaunar Allah da kaunar manzon Allah su zama su ne sama da kaunar kowa idan ka samu waɗannan ɗabi'un ta zama haɗawa sakanta kamfani zaƙin imani wanda ainihin imamu muslim yake bayyana cewa shi ne kyawawan ɗabi'u na gari wanda duk yake da sun ke babu shakka ana masa fatan alheri kuma ana fatan cewa shi ne ne Allah madaukakin sarki ke da matsalar farko game da wannan hadisi na hannun shi ne bukari da muslim suka gaishe shi wato ba muslim ne ta ɗayyar shi da bukari na har yanke shi kamar yadda kuma an samu waɗansu malamai daga cikin magabata sun ruwaito a hadisi الإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام أبو داود الطيالسي والإمام أحمد بن حبان والإمام ابن مندى والإمام البغوي في كل كتاب السنة والإمام الطبري damar kafirci ce ka samatar wa ɗan'anka da zuriyar ka kafirci don ka dukkan yadda san in ka zauna tarbiyyar ɗanka tana da haɗari game da imanin ki ka tashi daga wannan ɗanguwar duk makarantar da ka san in ka san ɗan'anka tarbiyyar ki tana da haɗari ta imanin ki na maza ka ce ki yaron duk da ka zo mu'amala da ɗan'anka wanda ka ga cewa akwai haɗari game da imanin ki to kai imani Thank you. ce kuma ni ina bin addinin iyayena da kakannina ne annabi ibrahim da isma'ila da isa sai sai ce ma kana lana an nusrika billahi min shay'in mun kira ne gidan mu bai dace mu Allah da kowa ba mun kan gidan mu ba sirrin gidan mu kenan ba na kyauta kaji inda ake tabbaji da tauhidi ka je ka ga ɗan kafin ɗan roman kafin ya manna a cikin motar ya manna a cikin gidan ya manna a kofar ofis din a daidai lokacin da kai kake kamar ka ce la ilaha illallah ka je ka ga a ofis kuna aiki ya buɗe baki ya ce hallelujah saboda shi ya faɗi kana iya cewa la ilaha illallah kana iya cewa subhanallah to ka rinka kyamar kafirci kafirci abin kyama ne idan ba ka gane dalilin kyamar da shi annabi yake cewa ka gwada kana sha'awar ka shiga wutar jahannama za ka ce a ka da kyamar kafirci ke da haka kuma kun ji waɗannan ɗabi'u guda uku wanda biyan same su ya samu zaƙin imani إمام مسلم في حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمام مسلم يسأل سامو أن الحديث لجمال محمد بن بشار بكم مال محمد بن المثنى بكم محمد بن بشار في ان من من مسلم سكت حدثنا محمد بن جعفر malamin mu Muhammadu dan Ja'far ya karantar da mu hadisi wannan malamin shi ne aka fi sani da Gundar Gundar yana zuwa yana daukan karatu wurin su uba ne su uba malamin ya kawo su ziyara wannan hadisi na wurin su uba yake to sai zama shi yana da naki ina karatu an tashi kowa ya yace sai la'asar aka dawo sai zai zauna a kofar ɗakin malam malam ya fi zai shiga fitsari sai Allah za ka kamala wani hadisi ɗaya ne za a ɗan biya mini malam ya dan biya mai da ya shiga bayi ya fito sai sake samun shi to akar masallaci dama sai ya warna ta rage sai ya gallabi shi uba shi ne ran shi uba yana lokowa sai dai shi sai shi ya gunda ma'ana fasara da hausa ka jiro jimbira ke nan ya jimbire shi ke nan sunan gunda ma'ana wanda wanda yake kallaci ne nashi amma asalin sunan shi kaji Muhammad dan Ja'far ne amma gunda ɗin sunan ne ne mutum ya gashi shi yau ne mutum yake sake cewa haddasana shu'ba malamin mu shu'ba ta ɗan hajjaji ya karantar da mu hadisi قال يقول سمعت قتادة ما جمال منا قتادة يحدث عن أنس ينا باب العبار الحديث اللي يسامو دقى أنس قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah yake man kunna fihi wajada ta'mal iman wanda duk yake da ɗabi'u uku to ya samu ɗanɗano na imani من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله wanda duk mutum wani mutum ba dan komi ba sai dan Allah wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min ma siwahuma wanda kuma yake kaunar Allah da manzon Allah fiye da duk wanda ba su ba wa man kana an yulqa fi an-nar ahabba ilayhi min an yarji'a ila al-kufr da kuma mutum nari ko fil kufr da kuma mutumin da zai fi son a jefa shi a wuta fiye da ake ya koma kafirci ba da an an kaza hullahu min bayan Allah ya kubutar da shi daga kafirci to ka rinka kyamar ka ga cewa ai gwamma ma ka shiga wuta da ka koma kafirci tare da cewa ka ga kafirci ne sababin shiga wuta ko to amma ka rinka ganin shiga wuta ya fi sauki fiye da ka shiga cikin kafirci dole kuma wannan shi mun bayyana wa kowa ya san mu a kan haka yau shi ake kira fanaticism shi ake kira fundamentalism cewa ba ka yarda aiki game da addinin ka ko misali zarrata yake nan sai a ce kai fanaticism sai a ce kai fundamentalism ne tsaurin ra'ayi a duk duniya ba mai tsaurin ra'ayi irin kafiri saboda Allah da kanki yake wa kana kafiru ala rabbihi zahira Allah yake kai kafiri dan tawaye ne da Allah dan tawaye da prosperous on in the history of humanity shi ne wanda yake Allah kariya ne wanda yake bai dace a kautawa Allah ba wannan shi ne mutuncin halittar da Allah ya mai shi ya wulakanta Allah amma yanzu ka game da addinin ka sai a ce maka kai shi ne dan ta'adda ne kai mai tsaurin ra'ayi amma za ka ga ya rafe mota ya rafe stress a wuya daga tarewa ce za ta labaran duniya amma sai ka ganta ta sa cross a wuyanta saboda wai za ta fito na shi cikin network za ta fito kasan labarai ta NPO tarewa ce ta yar iska amma wai sai ta rafe cross wai tana tana tana advertising tana promoting tana kaga addinin ya hana ta yi labaran duniya da rawani rawani ya hana ta ya hana ta kai labaran labaran duniya da gidaji ya ce ba za ka saki dogon ilimin ka kai labaran duniya ba ai yana daga cikin ethics na aikin jarida ana so in za ka bayyana a yaɗa labarai ana son ka bayyana da al'adar da ka yarda da ita shi yasa ba ganin aka sanya shi daga plato sai da ya sanya ainihin ganin a kamfa ya soka gashi kilitowa a kai don ya nuna cewa shi kafirin kan dutse in aka sanya daga inibi sai daga suka irin kayan su amma mu mutane mu ba sa su bayyana da suka irin kayan a majalisar dokoki a sanad ya hana ka da za ka shiga da rawani ba ya ake da ba ka sa gini ba me yasa su suke bayyana al'adunsu wa yake da yanci da taka rata wannan kasa ce a ina ma'anar constitutional amalgamation ma'ana kai da fulatanin zo da ɗabi'ar ka kai da muke kai ina mai kai ka ba kowa zo da ɗabi'ar ka sai a samu a reconcile in ya zama shin ɗabi'ar ka sai take firgita su shi kai ɗabi'ar su ba ta firgita ka don haka kai ne kullum kake ake gani kai ne kullum kake sa kaya irin nasu kaga dan majalisa ya zo yana wakiltar mutane irin mutanen arziki mutanen baiti mutanen nuhi sai kaga ya sa kot don ne don ne zai sa kot wani ya zo daga akwa idan ya sa rawani ne wani ya zo daga nan gabin ta asa hula kabo ya sa rawani me yasa kai ka zo daga sokoto da za ka zo da hula da rawani irin na sarkin musulmi ba don ka nuna cewa asalin kan gidan ku ke na fata an gane sai da aka jama'ar musulmi ku ji duk yadda za ka ka bayyana wa kafirci kana kyamar shi dole ka kyamace shi kuma duk yadda za ka bayyana kai musulmi ne kuma addinin musulunci kake yi dole ne ainihin ka nuna cewa hakan din Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن سهيل أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فتى حديثي muslim ya ce bi mahawi hadisihim irin hadisin waɗancan malaman nawa da ya gabata hadisi malam muhammad ibn musanna malam ainihin ibn bashar da hadisin waɗancan malamai da muka karantar isnadojin su su ishaqa ibn ibrahim al-hanzali da makamantan su irin yadda ka ga wannan hadisi haka ana ke ruwaito gaira annahu qala sai dai a cikin wannan riwaya ga abin da aka ji lafazin ya ce min an yarji a yahudiyya mutum ya yi samar ma'ana ya fi son shiga wutar jahannama fiye da ya koma ya zama da yahudu au nasraniyan ko kuma ya zama kirista ma'ana ka rinka samar da a ce ka zama da yahudu ko kirista don mata wuta hukun nan wannan yana daga cikin kuma manufofi na kafa makarantu missionary makarantun mission da aka kafa da waɗannan makarantu da yanzu suke kafawa nursery and primary school suna kai musu tsabar kuɗaɗe dubunnan ɗauruka suna kafa su ne saboda prosecution of miji ga makarantu nan duk sun kafa a garin mai sun kewaye zaria sai ce ai ƴaƴanka ba su ji turanci ba su ji kaza amma je kasa ga wacce aƙida ake saka wa sannan a kafirtar da aƙidar ƴaƴanku sannan ku biya kuɗi masu sababa masu tsada me ya haka me yasa yahudanci ne kiristanci ake koya wa ƴaƴanku gari ya waye za a san sai a sa su rufe ido a wasa za ku aksin seven halar da bayanin bayan kin bayan wannan addu'ar kafirai ce we have no nation whatsoever with ba mu da alaka da wannan ba abin da zai kai mu sai yi ta sa mun je neman ainihin takardar zan buɗe makaranta lokacin nan har wata kafira tana cewa to ya alaji yanzu yasa eh, yanzu za ka ce za ka buɗe makaranta with an islamic background nace yes i have to do that ya za ka buɗe makarantar boko amma kuma da kalfiya da kimfiɗa irin ta addinin musulunci nake saboda ni musulmi kuma kuɗi na ne to yanzu idan kirista ya kawo maka ɗauki makarantarka wannan irin addini za ka kura mai kuma ce addinin musulunci za ka mace ta ce ka gani an ce shi kankan shi sai nake a ki saurara wani ce kun gani ta makarantar musulmi ma ne babu aka koya min ma ba a taɓa koya min qur'ani ba na makarantar su da suka koya mana babul a ba addu'a kiristoci da iya ba in na rikice maka da babul yanzu yadda nake karanta musulun haka zan karanta maka babul din me yasa saboda tun ina ɗan karami abin da ake koya mana ke to su sun buɗe makaranta sun koyar da ƴaƴan musulmi a ƙasar zazzau mu a ce a ƙasar zai da za mu buɗe makarantar boko amma makarantar da addinin musulunci a ciki ba wani irin abu ne wannan sai da ko ku za mu registration ko ba ku za mu registration ba nake ba abin da ya shafe mu ko ta kuke nan kai duk makarantar su ba kuma makaranta aka kafa a yola a cikin garin yola aka sa mata sunan lami dan adama aliyu mustapha ya'yan musulmi suka je za su sallah mai makarantar ta sa a kore ko da ake son ciki mala abdurrahman haifan lokacin 2005 ne suke kace kace da su sannan kuma wai a ya ga aka sai tabarni aka ga aka sai butoci aka tunta da aka zo aka sa shamara aka dauka aka yi sarki ne wallahi tallahi ita bata hana ya'yan musulmi su sallah ba ta ce a sai dai ta ce ta ba ne ku bincika nawa ake biyan yara nawa dubu ɗari hudu da saba'in a cikin wata uku kuma dai naira dubu ɗari hudu da saba'in ake biya a cikin wata uku akwai yaro da uban ke kiro daga sun ya kawo mana shi da aka ce dubu ɗari hudu ke karɓa bodin a shekara sai ce a wanda ku sake shiri muka ce a haka ma kuka ake da mu kafira ce me ya kai ta yola NYSC ta je ta yi daga NYSC yau kusan shekara a cikin shugabanta ta kafa makaranta tana ta cin wurin musulmi tana karantar da 'ya'yansu boko kuma da addinin kirista amma ba wanda ya mata magana sai ni a ce wai albani albani da ko kafin ya ji sunan albani ya san sunan musulmi ne wai a ce wai kamar albani da zai kafa makaranta wai ce ne a islamic background ma'ana babu yanci ce ikon ne ya amadu ala shaki na kowane sun iya ce kan gidansu su je su kafa makarantu with a Christian background mu kafa makarantu with an Islamic background wanda ya gada mana kawo mana ɗansu ko a ɗan physics chemistry biology ɗauke ke zama injiniya amma ya iya karatun Qur'ani ya iya larabci ya san al'adunmu wanda ya gada ma ya sauki aiki ya kai wa arna ya koya mai physics chemistry ya koya mai karatun bible in Allah ya so ya kuɓuta in Allah bai so da shi kenan ya narke. ta kenan. babu wani dalili da zai kawo ni musulmi ya sa ke wai ga wani education secretary ya zo ya ce ku yau ba haka ake ba Allah an ga nan za ka nan tsari ne na gargajiya kuma an fita daga tsarin gargajiya na kafa makarantu yanzu duk wani ka fita da za su yi in ke ka dawo da ba kuma kuma da su da Allah makarantu yanzu duniya akwai cibiya ta yin jarabawa kowace iri in ka nuna ɗan kayin wayar ya tafi kai intanet ya yi international wayar ya samu international certificate ya apply kowace jami'a zai samu duniya kuma yanzu what is the meaning of globalization ne ko na fi da mun zarba ne na yan ƙauye zarba ne na yan ƙauye gida bawa international certification za ka je ka yi rijista kan internet ɗan ka yi waye ko dc e ko menene you apply ko ina a duniya that is the meaning of globalization ne wannan jarabawa ce da duk duniya an san da ita amma baya a ce BCA a ce West African Examination Council ma'ana duka ne a West Africa suka kare tsakanin Ghana da Saliyo so a daina muku barazana da ma imani shine mafi tsadar abin da za ku mallaka muna jami'a yarinya ce arne kullum ya ta ta a gaba me yasa za ta rinka sa hijabi kullum sai ne mata surutu ta kasa magana ne na tashi buga sai da mace enough is enough of this nonsense nake mai shugabtaka ta isa muna nan muke mu sai wannan da ta zo ta guntun su ta dace al'adar ta ce aka ce aka ce zan kawo hadisin addini ne dama abin da na zo kawo ce nace kowa ya shuru suna ya magana nake tun yake yarinya ce da rabuwa yar lagos ta zo da hijabinta kuma yarinya na lokacin jikin ta yana running on point four tana gab da ta fada first kuma kuma kana mata ta kuma sai mun shuru aka ji aka yi magana shi kenan aka ce to shi kenan shi kenan a bar magana muka ce eh shi kenan in ya sake tsogalwa za mu sake magana shi kenan yasa sai musulmi za a tsana yasa za a tsane mu a wurin aiki in ka shiga ɗan sanda a tsane ka in ka shiga sai a tsane ka a local government a tsane ka a federal government a tsane ka a kan kirki a tsane ka me yasa wata irin rayuwa ce wannan me yasa ba wanda zai tsaya magana akan mu to dole ne musulmi ku kace musulunci ba gudu ba za da baya ba za ku tursasa kowa ba amma kuma kowa ba zai ce ba za ku yi ba yawa ba za ku ce dole kowa ya musulunci ba kowa ya yi abin da ya ga dama amma kuma a cikin kowa din kuma a baku ku yi abin da kuka ga dama shine musulunci amma a ce kowa ya yi abin da yake so amma kuma musulmi a ce a shi yana takura wa wasu kuma shi kenan sai a samu wasu lalatattu cikin mutum da ya ce eh, ai haka ne ku je ku yanzu da yake faruwa karfe ɗaya na rana sai ga ma'aikatu suna ta fitowa daga abuja musulmi sun fito sallah kiristoci ma sai ce sun fito sabis to kiristoci suna yin sabis ne karfe ɗaya amma an kyale shi ne ma'ana aikin sakatare ki da federal government sai a ce nufi yanzu wannan eh, head sabis wannan yanzu yana daga cikin aikin gwamnati an ware kwana biyu an ba ku asabar da lahadi 48 hours don ku yi addini waɗannan kuma minti goma suke fita kuma yadda ake sai kuma sun fita yanzu ke zantaka ta wuce haka ƙarfe sha ɗaya sai gaba kiristoci suna ta fitowa daga ofisoshi a abuja suna zuwa miya rasta da wasu ma za su tafi addu'a a idan aka faɗa ka amma an yi shiri. to shi kenan sai matsala ta faru kuma sai a zo a ce musulmi sun suka zafin kai to ku rinka tsarin ku rinka tsarin kafin ta faru sannan ku jami'an tsaro ofishin da makamantansu idan kuka ga ɓarna ku rinka rubutu kuna tura wa iyayen gidanku ko da za su karata ba in kuka ajiye ko ku ajiye kwafi ranar da aka taso da abu sai mun bada da shawara abin da mutanen mai suke da na zai ba da rikici mun bada da shawara amma shi zama a shi kenan ya ce to musulmi ku ci gaba da haƙuri cikin da gari jama'a sha ɗaya na rana sai da kiristoci suna ta fitowa sai ta fito da take kusa da akwai dokokin ya ce su bayan ofishin glo glo ya da ke yi sha ɗaya na rana sai ka ga kamar mutum dubu biyar mutum dubu biyar da ko ma'ana mutum dubu biyar suka so ta suke yanzu a ce sun sabis ne na minti na minti goma sha biyar za su sabis za su koma ofis me yasa saboda an jima wai musulmi za su fito wai don su samu ɗaukaka akan musulmi sai su suke fara fitowa kafin musulmi su fito sai a ce a ina littafin su yake haka to amma duk Najeriya yau an rasa ma'aikaci gaban ma'aikata kwaya ɗaya wanda zai iya magana a kan haka duk jihar Kaduna ne su gani yanzu duk inda aka gina makarantar sakandare ta biyu musulmi in suka yi masallaci ya arna ma sai su bari su zo su yi sai da sun suna yin sallah a zahar sun sallah la'asar amma menene za su asabar da lahadi da za su zo sabu ba makaranta suna can cikin gari amma sai a gina kotun ta saboda siyasa duk jihar kaduna yanzu an ja baki an yanki sai ranar da matsala ta faru sai a ce musulmi sun suka rashin haƙuri wajibi ne ko yi tsaya ya suna yin abin da ya kamata a san da ya kamata kafin abubuwa su rikice sannan kuma a ce an rasa ya za a yi sai da haka kalubale na farko jami'an tsaro da jami'an tsaro mafi kusa da jama'a su ne yan sanda duk lokacin da kuka ga cewa wani yana son yi amfani da addini ya kawo son zuciya yadda nan gaba za ta haifar da matsala sai ku sauri ku gaya wa na gaba da su amma ba ku ce su waɗancan su yi haƙuri ba in an yi da waɗancan iya haƙurtar da waɗancan ba za a iya ba suna ganin ga wasu sun ɗauki bindiga me yasa kurin ya tsare ne saboda shirme kuma kun ci gaba kuna cewa wai marasa aiki ne mutum yana da jalin miliyan ɗari biyar yana kasuwanci a cikin kasuwa ya ɗauki bindiga yana biyar a kasa kun ce rashin aiki ne mutum yana kwamishina na majan mutum yana ciyama mutum yana darakta a ma'aikata ya ɗau bindiga yana kasa mutane kun ce rashin aiki ne duk sun gado a cikin wannan al'amarin sai su nazari menene wannan ba frustration ne ba tsogala ce ta yawa ba ya kasa haƙuri to ne ya kamata ku kafin wannan tsogala ta tun gura ki sai ku rinka kanki na wanda ku zai tsogala me ya faru a jihar Plateau yau shekara nawa ana cikin mutunci ta sami a jihar Plateau to yanzu kuna mutunci ba da kuma in baka sani ba in ya fara fitina da fulatani baya bari in baka sani baka zo ba ka tare da ba sa bari in ka ga platin ya fara haɗa ya bari billahi na biya ya karatu da rawo da platin daji in ya fara haɗa tsoron da ya ƙare sai da aka gashi nan yanzu ne yake faruwa yau kwana nan a biyar nesa gwamnati sai a je abu da sai a kama su a kashe sai a je abu dare sai a je a yi kaza sai a je a yi kaza shi kenan sai dai sun shirya kulumbotan su da platin yanzu akwai abin da ya murƙa shi kenan sai ya ƙafe kafin ya kona garin nan suke nan ya dole yake ta kabar su haka ta salatu da haka ga arnana suna ta nuna nuna su suna ta kasu kan su suna gudu gari sun ce gari da gari da dan ne suna kwance da babbar da ko dai duk ba komai sun tsare amma sai da an kifa gidan su ita a rasa waye ya kifa suna nuna ya yi boto ya yi kulumboto ya suna nuna cikin oza in ka ce a gaya musu ba fulatun ne ba a karkashin jama'atin nasarar islam ba fulatun ne ba a karkashin izala ba fulatun ne ba a karkashin dariƙa ba fulatun ba ruwansu jauren su ne jauren kuma shi yake ba su kulumbota kafin ce me ya kamata kafin wannan abin ya faru ba sai a ce a yi muganin abu to amma an ji ana tsogalo hausawa ana tsogalowa an je an tsogalo fulani ba fulatun ne daji kun ji sirri kamar yanzu matsalar fulatun yanzu fulani ne suke abu an rasa da ra'ayi na karfe biyu da ake nuna hawa ga shi ga sojoji da makamai ga tankunan yaƙi sun so ya ƙauye amma sai ka ji mutanen ƙauye suna ihu gobara ta kama a ce waye saka a ci ba sani gida biyu za ka aike su don su muku da ta ce yake ta gaban ɗan sanda akwai malami na nasara ne arne da ɗan ƙasar adamawa shi yake gaya mana yake an yi haka a garin su yake kawai da filatina suka je suka kashe a cikin kasuwa yake fulani suka fara aika da goron gayyata kafin nan sun fito tun daga kamar har daga central africa yake sun fito sai su ce dan sanda ina tsaye da mobile police da bindiga sai ji an karba bindiga an ce ku fita ba da ku muke ba ka ji kuma wani irin al'amari kana tsaye da bindiga sai ka ji wani ya karbi bindiga kuma da ka gan ba ya ce ku fita ba da ku muke yi wallahi wannan malamin na ne a jami'ar shi yake zuwa mana yace a cikin gari su aka yi haka yace da suka zo suka fara kashe mutanen mu yake wallahi za ka yi mamaki yace amma gaskiya mu muka fara tsogalar su amma tun daga da aka yi haka ka je duk mutumin adama haka tambaye su ka ce me tarihin garin Birni yanzu ya fi ko ina zaman lafiya Fulani ne a garin da kuma sauran ƙabilu da sauran ana zaune lafiya kai suka je suka kama Fulani na dumbe sun za ka je ka same su bakin adamawa suna nan yanzu sun zauna lafiya da aka koya musu karatu karatun zaman lafiya ce Allah ya ce maka jama'a sun dai zuwa abu saboda haka ko kowa ya kyamata kafirci jama'a kar ka yadda ka shiga addini na kudanci ko kiristanci sannan duk abin da yake da alaka da su ku kauce yanzu ka duba wai an mai da logo na asibiti da logo na kemis da famasi ne crop wani inda ka kasa kiris ko famasi ko asibiti wai sai ka sa cross wai shi ne alama in kana da mota ta ɗauko marasa lafiya wai sai a mata hoton cross ke don ne sai ku ce ba za ku yi wannan ba sai ku samu wata alama ko kalmar la ilaha illallah ta zama ita ce taku dole ne kowa da irin shi shi'ar amma ba za ku ce kawai shi kenan ku tunku wa mutane addinin ku ƙarfi da yaji in suka ce ba ba su ba kuma ku ce su masu tsaurin ra'ayin addini malamin ne yake kare su goma sa biyu da rasuwa a madina malam hamadu ansari biyu ne mutumin ƙasar mauritania idan ya haɗu da sai yake maka yidin na sun yi kana jin sun yi suka ce na alhamdulillah subhanallah sai muka tambaye shi ne faru sai ce yana karamin turawan faransa suka kashe mahaifinsa a gaban shi kuma mai mahaifinsa saboda malamin ne ya yaɗa addinin musulunci suka zo suka haɗa rari suka tuntuɗa da nan ciki a gurfane haka jini ya rinka da daga kan shi zuwa idon shi har ya mutu cikin rami yace ina ƙarami da mutu shekara bakwai zuwa tara ba yace ka zuwa min yaya zan ƙaunaci mutanen nan hijirawo ya koma madina malam hamadul ansari ku duba mutanen nan abin da suka rinka mana nan ƙasar da suka je ku duba irin cin kashin da suka rinka mana ku duba abin da suke mana a ƙasar zazzau sarkin zazzau a da su suka kama suka deportin ɗin shi zuwa lakwada me yasa don ya ce ba za a yi coci a cikin garin zariya ba dalili ke kabarin shi yanzu yana nan a garin lakwada saboda wulaƙanta shi da aka dola ake zubawa a kan kabarin a lakwada kabarin sarkin zazzau a dan da 1914 suka cire shi daga garin nan suka kora shi can saboda mai ya ce ba za a yi coci ba ya zo yau hudu ba hudu ba ranar sallah kaf suka ɗauke hudu ba aka je ingila aka fassara masa ita suka ce wannan mutum dan ta'adda ba a cire shi ba zai rikita musu al'amari amma da yake hudu Allah ya ce albarka ta kama kan zage zage ko da ba shi a mulkin aka da aka ce za a yi cocin a cikin gari ba shi nan da teku ita ce aka je aka yi ta ausasa yasa kaf ƙasar hausa yau ina ne babu coci a cikin gari sai cikin zaria albarkacin hudu ba sarkin zazzau a lodan wannan tarihi ne mai yasa ba za mu tsaya akan wannan addinin ba dole mu tsaya akan shi Allah ya tsare babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babin da ke magana akan fassarar maganar da annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina a cikin mako akwai hadisi ne ko ba inda za mu mun faɗi babu babu kan imam muslim akwai dan sabani ko gashi yake babu wujudu mahabbati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama akthar min al ahli wal walad wal walid wan nas ajma'in babin da ke bayani akan wajibcin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiye da iyali fiye da da fiye da uba ka kaunaci manzon Allah fiye da mutane gaba daya وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه على من لم يحبه هذه المحبة بكما كيوا كيف an kira wanda bayo wa annabi irin wannan soyayyar cewa ba shi da imani duk wanda zai kaunar manzon Allah fiye da kowa to kai tsaye za a cewa na bayo da imani a cikin wannan muskar ta hausa yake cewa babin da ke bayani akan sai kawo masanin hadisin shi ya kulla babu da shi وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علي حول السند وحدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين إمام مسلم باين يقول لهم من باب فيك وحديثه ومن ya samo shi daga yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haka la yu'minu abdu baya ba shi da imani wa fi hadisi abdul warith a cikin riwayar hadisin abdul warith domin nan malamai biyu ne suka rawaito wannan hadisi da ainihin abdul warith da kuma ibnu ulayya to a lafazin ibnu ulayya shine yake la yu'minu abdu a lafazin abdul warith yake ar-rajul la yu'minu ar-rajul mutum ba shi da imani hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi sai ya fi so na in ji manzon Allah fiye da iyalin shi sai ka kaunaci manzon Allah fiye da matarka fiye da matanka fiye da danginka wa maliki sai ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiye da dukiyarka wannan shi ajma'ina sai ka kaunaci manzon Allah fiye da mutane baki ɗayan su har annabawa bai halatta ka fifita kaunar wani annabi fiye da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba bai halatta ma ka daidaita kaunar da kake wa annabi Musa ko Isa ta zama daidai da kaunar manzon Allah ba manzon Allah yana sama da kowa a daraja da girma to kaunar shi ma tana sama da kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam hadisin nan na Anas Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar yadda kuma daga cikin malamai an samu ainihin al-Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah da Ahmad da Darimi da imam al da Abu Awana da Ibn Mandah duk sun fitar da wannan hadisi babban darasin da wannan hadisin yake nuna mana shi ne lallai wannan hadisi yana nuna mana cewa alama babba daga cikin alamomin imani ne a samu yana fifita kaunar manzon Allah shi ta kowa sallallahu alaihi wa alihi sannan wannan hadisin ya zo da wani lafazi wanda ya zo a cikin sahih al-bukhari wanda asali sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda ya ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ce manzon Allah na fi son ka fiye da komai sai dai kai na fi son kai na fiye da kai sai annabi ya ce la wallazi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik yace saurara Umar na rantse da Allah har yanzu baka samu ba har sai ka fi so na fiye da kanka Umar ya koma gida ya je muzani sannan ya dawo ya ce al'ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi a yanzu na fi son ka fiye da hatta kaina فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ya Allah ta yake yanzu ne kake da cikakken imani ya Umar sai malamai suka ce wannan hadisi yana nuna ashe duk abin da zaka ka rinka tunani tukuna matsalar ba wai kawai zafin kai ya ɗube ka kace kaza ba idan kake ta fita kowa to kada gobe a ce maka annabi ya ce kaza ka ce ai limamin ya ce kaza to waccan kaunar ka warware ta قال وحدثنا محمد musanna المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين har yau imam muslim ya sake kawo wannan hadisi da irin isnadin da ainihin wato ya gabata cewa manzon Allah ya ce ɗayanku ba shi da imani har sai ya fi so na fiye da ɗan shi fiye da uban shi da kuma mutane gaba ɗaya ma'ana ba ɗanka zai zaɓi wani abu amma kuma abin ya saba manzon Allah sai ka ce a'a kai yaro na manzon Allah ba mu bi ba mu ka ba da mahaifinka zai zaɓi wani abu kai kuma ka ɗauki wani abu da ya zo daga manzon Allah mahaifinka ya nemi ka saki sai ka ce a'a baba Allah ya ƙara maka girma amma ba za mu ɗauki naka ba na manzon Allah ba mu ɗauka da mutane gaba ɗaya za su yanke shawara akan su faga inda suka dosa ya zama kuma manzon Allah nashi ya sha bamban da nasu to sai ka ce mutane kaf ɗinku ba za mu bina ba za mu bina fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi babu dalili ala anna min khisalil imani an yuhibba li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi jama'a kun ga albarka karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka ga cewa an fara gina ka ka kaunaci Allah da manzon Allah fiye da kowa yanzu kuma za a gina ka akan ka ƙaunaci ɗan uwanka musulmi ka kyautata mishi kai mishi fatan alheri idan karatu ya tafi kuma sai a ce makwabcinka ka ƙaunace shi ka kyautata mishi menene ya kai addinin musulunci son zaman lafiya amma zaman lafiya na farko musulunci yana cewa ka zauna lafiya da ubangiji saboda haka ku kiyaye dukkanin ƙasar da aka ce tana rayuwa ne in a secular system wato ba addini to babu zaman lafiya a ƙasar saboda ba abin da za ku ɗaura mutane da shi su gane cewa Allah na ganin su ɗan sanda ba zai iya ganin kowa ba ss ba za su iya ganin kowa ba muhabara da duk wasu na'urori da za a sa ba za su iya ganin kowa ba amma in aka ce kai wane eh ka ji tsoron Allah ka san Allah na ganin ka yana ɗaka in zai kulla wani sharri sai tunanin Allah na gani na sai fasa to amma kuka ce za ku nemi ya zauna lafiya da makwabtan shi amma kada ya zauna lafiya da Allah shine ba ruwanku addini ya yi abin da ya ga dama to gaskiya saboda Allah an ɓata tarbiyya al'umma na ko ga ɗan fodiyo a cikin tsarin shi shine ya sanya waɗannan littattafai su ne syllabus ɗinmu ya ce duk sarki ya zauna ya karanta wa mutane tafsirin alkur'ani ya yi musu karatun hadisai na bukhari ya karanta musu risala duk sarki a ƙasar hausa dole ne wannan shine assignment ɗin shi ya karantar da su qur'ani ya karanta musu hadisi ya karanta musu risala risala littafin tauhidi ne da fiqh to duk mutanen da aka yi wa haka zaka ga cewa kowa yana zaune lafiya dan haka kai ka natsu da kyau ka gani ka je ka shiga cikin garin zariya zaka ga tarbiyyar su ta fi tarbiyyar mutanen waje me yasa saboda wannan aikin da aka rinka yi waɗancan ɗanyukan shekaru to kenan yanzu mutanen sabon gari da sauran yankuna su ma ya kamata a rinka musu tafsiri a rinka musu karatun hadisi sai ka same su cikin natsuwa kenan ka je ka ga yadda ake kula da haƙƙin Allah a cikin garuruka irin wannan a cikin birane waɗanda ba a yi musu wannan tarbiyyar suna da ita to yanzu ka duba da zaman lafiyan da ake da shi a cikin garin Zaria da zaman lafiyan da ake da shi a Lagos Street ɗaya ne a cikin garin Zaria akwai inda ake shan giya a sabon gari fa akwai a cikin garin Zaria akwai inda za ka samu hotel ne ana disco a sabon gari fa saboda haka matakin farko ku yi kokarin kiyaye wa Allah alfarmashi to sai ku ga mutane sun zauna lafiya ka je ka dubi mutumin cikin garin Zaria da mutumin sabon gari who looks violent za ka ga waye yafi son tashi hankali fiye da wanda ya fi son zaman lafiya za ga wancan yafi so saboda me saboda an gina mutane akan tsoron Allah shi yasa za ka je ka shiga cikin gari ka ga tumatir in ka je siya a cikin gari sai ka ga ya fi arha fiye da waje kuma abin mamaki a waje ake noma tumatir a kai shi cikin gari sai ya arha a nan wajen kuma in ka fito sai ka saye shi da tsada saboda haka ku gane sirrin zaunar da mutane lafiya shine a tsoratar da su Allah amma matukar ku gwamnati kuka ce ba ruwanku da addini ba ruwan Allah da tsarin ku malamai su daina sa muku baki to shi kenan abin da zai biyo baya da jama'a suka rikice muku idan kuka ce malamai su zo su sa baki sai jama'a su ce malaman sun zama malaman gwamnati haka ake ko ba haka ake ba haka ake amma da kun jawo mutane kun jawo malamai kun ce malamai ku zo ku nuna mutanen nan su ji tsoron Allah to ran da mutane za su yi kaya baya in kuka ce malamai ku gaya musu haka ba daidai bane da malamai sun faɗa sai su ji ka gaya min yanzu akwai abin da malami zai wakilci gwamnati ya gaya wa jama'a saurare shi babu saboda gwamnatin bata taɓa kiran malami ta ce kai musu wa'azi su ji tsoron Allah kai musu wa'azi su ji tauhidi amma da an samu tashin tashi na a ce malamai ku fito ku ce mutane su zauna lafiya malamin ya ja aya sai a ce kaji karyar ƙaryar banza mu za a yi wa siyasa dan iska sai a bage shi a yi gaba kawai aya ya jafa ma ka ce dan iska ƙaryar banza da aya ake a da shi ake amma saboda shi ne aya ta sha zagi saboda haka ku yi ƙoƙari mutane su ji tsoron Allah sai ku ga sun zauna lafiya a tsakaninsu imam muslim ya ce haddasana muhammad ibn al-musanna wa ibn bashar qala haddasana muhammad ibn ja'far حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan isnadin shine asalin wancan isnadin da muka karanta amma sai ɗauko wani hadisi daban annabi yana cewa la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba shi da imani ko ɗayanku ba shi da cikakken imani ko ɗayanku ba shi da ingantaccen imani hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so wa ɗan uwan shi musulmi abin da yake so wa kanshi a cikin wani lafazi aka ce har sai ya so makwabcin shi abin da yake so wa kanshi yanzu kaga wannan hadisi yana kawo zaman lafiya tsakanin musulmi da musulmi to yana kawo zaman lafiya tsakanin musulmi da makwabcin shi musulmi ne makwabcin ko ba musulmi bane menene yafi zaman lafiya fiye da addinin musulunci amma sai an karantar da mutane da sunan addini din ba wai da wayau ba saboda haka malamai a ba su yanci ya zama suna da ta cewa game da addinin Allah don haka ku dubi ƙasa irin ƙasar Saudi Arabia karfa ku ce mutanen ƙasar Saudi Arabia ba sa strike suna ɗaga ƙaya za su yi kaza amma da malaman su sun fito suna cewa da Allah jama'a wannan ya saba ma tsari ku yi haƙuri me ya dame ku sai su ce mun ji an ce za a ƙara man fetur ne sai a ce ku yi haƙuri za mu je mu magana da sarki sai su ce ran ya daɗe abin da ya kai mutane suke wannan gunaguni a gari har za a yi tashi hankali sun ji za a yi ƙarin man fetur ne sai ke ce a to abin kenan eh to an fasa ƙarin man fetur hasali ku ce sakamakon haka ma an rage kuɗin man fetur ɗin shinkafa ma an rage mata kuɗi omo an rage mai kuɗi wallahi haka za ka ga an yi yunkurin za a yi ƙarin man fetur jama'a ina su'udiya a lokacin mutane suka nemi su tada hankali bin ba zai je magana da sarki fahad sai aka ce a su kwantar da hankalinsu ƙari ne ba sa so eh to ba a yi ƙari ba hasali an yi ragi sai bin ba zai kabbara sai ce ka ce kuma an rage musu kuɗin shinkafa an rage musu kuɗin kaza an rage musu kuɗin kaza an rage musu kuɗin kaza kuma ba magana jarida ba ce gari na wayewa duk wanda yake da wannan abin an rusa farashin shi shikenan to ka gaya mini shikenan yanzu waye zai ce Gimbaz malamin gwamnati ne don yayi balancing ya zo ya yi wa jama'a aiki kuma ya yi wa gwamnati aiki ya wakilci gwamnati ya gaya wa gwamnati matsalar jama'a kuma ya wakilci jama'a ya gaya matsalar da gwamnati take ciki shikenan kuma an samu sulhu amma yanzu an maida malamai kawai ba a bakin komi ba wai malami na addini mai tafsiri wasu ya zo a ce malam da Allah ku rinka tsoratar da mutane game da kanjamau musulmi ba sa tsoron kanjamau jama'a musulmi Allah suke tsoro wawan malami ne yake wa'azi a daina zina saboda kanjamau wawa ne wawayen masallatai ne za su je su sanya signboard kato wai ga majalisar ɗinkin duniya za ta rinka aiko musu da dubu talatin duk wata wai su sa signboard a kofar masallaci cewa wai kanjamau gaskiya ne aids is real wai a kofar masallaci wai su sa sai ce ai mu musulmi ba mu da matsala kanjawa a cikin mu yace me yasa sai a ce saboda ba zina duk wanda ya je zina kuma abin da ya same shi ya ja saboda haka wa'azi ake akan zina da luwaɗi ba wa'azi ake akan kanjamau ba kanjamau ba shine abin tsoro ba dan iya sharrin da kanjamau zai maka ya kashe ka in ya kashe ka zai iya saka ka a wuta amma zina ita ce za ta iya kai ka wuta ko luwaɗi to su ake tsoro to kamata ya abin da za a yi sai a kira malamai da farko ku ba da shawara ba sai an yi ba sai a ce wai malam kuwa yadda kan mutane akan kaza to in abin ya yi karo da addini fa ka je kasar masar ka ga wata irin malanta da mutane suke yi sai wai malami a ce mishi gafata malam muna da kaza da muke so a yi magana a kai sai ka ji malam ya ce to me kuke so in faɗi kuna so in ce daidai ne akwai ayoyi ko kuna so in ce ba daidai bane duk akwai ayoyi ma'ana malanta ta zama kasuwanci mutum ai mishi mutuwa sai kaga ga shago nan a masarfa ga shago nan ya je yanki receipt za a karanta wa mamacin shi alqur'ani sai a ce to in yana son rahama mai yawa to ga junaihu kaza zai biya kuɗi mai kaza in kuma dai rahama sai an yi gwagwarmaya to ga abin da zai biya in kuma dai za a yi addu'a ne ko Allah ya karba ko ba ya karba ba ga abin da za a biya shine wani sai kawo junaihu guda sai bayar sai shi malamin sai ya rena sai ya ce to amma shi kenan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 يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ake irin wannan addinin jama'a ku kare mutuncin addini ko malamai Allah madaukakin sarki ya taimake mu lallai jama'a kun ji ba za ka zama mai imani ba sai ka so wa ɗan uwanka duk abin da kake so wa kanka na alheri haka sai ka ƙaunaci duk alherin da kake kauna a kanka ya samu ainihin makwabcinka jawabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kenan a cikin wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar yadda aka samu manya-manyan malamai su Tirmidhi Nasa'i Ibn Maja da Imam Ahmad Darimi da Abu Awana Abu Nu'aymin dukkaninsu sun fitar da ainihin wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana lallai ne kai musulmi ma damar kana so Allah ya karbi imanin ka ya zama ingantacce to ka rinka fatan alheri ga 'yan uwanka makwabtanka ka rinka musu fatan alheri ka rinka kiyaye musu mutuncinsu to shine zaka ga cewa imanin ka ya dindimu قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال jama'a kun ji wani isnadi daga wani babban malami mai suna malam Husainu al-Muallim cikakken sunan shi shine Husainu dan Zakwan al-Muallim al-Auzi shahararren malamin islamiya ne a da malamin islamiya daraja ce da shi in aka kira sunan shi har sai an ƙara da al-Muallim ko an ƙara da al-Adib malam mai koya wa 'ya'yan musulmi ladabi dan haka da ya je neman auren aka ce akramaka Allah me sana'a shi ne sai a ce a ai malamin islamiyya ne sai a ce wai ke wance kin dace kaga zamanin da ke yanzu ko in kai kuskure ka ce kai malamin islamiyya ne to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai an cika da addu'a aurenka in ba ka ba aurenka ya mutu gashi kaji har a isnadi ana kiran shi malam husain malamin islamiyya malam na makaranta ke أنا سيتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه من ذن الله يتي نارا سيد الله درينا إيك أهننشي باوا باشي دا إيمان يحسي ياسو ومقبتنش أبوبوا ديكي سوى كنش باوا باشي دا إيمان يحسي ياسو ومقبتنش أبوبوا ديكي وفاتا دا كنش jama'a kun ji jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wa kenan a cikin lafazin waɗannan hadisai da muka karanta ya haɗa ɗan uwa musulmi da kuma makwabci a cikin waɗannan hadisai da za mu zo mu karanta kuwa zaka ji manzon Allah ya bada muhimmanci ne game da makwabci shi kaɗai saboda ɗan uwanka ka iya zama nesa da kai makwabcinka ya fi kusanci da kai fiye da ɗan uwanka saboda ta iya yiwa kana nan zariya ɗan uwanka na katsina amma ba zai yiwu mutumin da ke katsina a kira shi makwabcinka ba amma zai yiwu mutumin da ke sakkwata ko birnin kebe a kira shi dan uwanka amma ba zai yiwu a kira mutumin da ke katsina ko sakkwata a ce makwabcinka ba saboda haka makwabci yana da girman haƙƙi da imamu muslim ya gama kawo waɗannan hadisai guda biyu sai ya ce babu bayani tahrimi iza iljar babin da ke bayani akan haramcin cutar da makwabci kar ka sake ka cutar da makwabcinka da magana ko da watsa mishi wani abu ko da mishi makirci ko da wulakanta matar shi ko matan shi ko 'ya'yan shi ko wata dukiya shi idan kai haka bari ka ji daga harshen manzon Allah ba za ka shiga aljanna ba wuta ta haramta aljanna ta haramta gare ka jama'a ku ji yanzu yanzu nan za ku ji nassoshin nan da ɗumi su haƙƙin makwabci wajibi ne don haka zan bi in karanto mana waɗansu hadisai waɗanda ma ba musulun ne ya ruwaito su ba mun gama karatun wannan babi domin a yau zamani ya zo mutane ba ruwansu da alfarman makwabci duk abin da ya tashi sai ce ayo ina ruwa na me haɗa da shi zaman bariki a'a wajibi ne ka kula menene za ka yi wanda shari'a ta ce haƙƙin shi ne ka yi to me za ka yi ya zama cutarwa gare shi to ka kauce wannan abu idan kuma kai ka fahimci cewa ka cutar da shi kar kai girman kai ka je ka roƙi gafarar shi in ba haka ba wuta za ka je so da haka jama'a ku fahimci wannan da kyau yanzu kenan waɗannan nasoshin ashe da ana karanta musulmi su ba za a zauna lafiya ba za zauna lafiya ba abin da ke kawo ci gaba sai zaman lafiya to kuma ba abin da ke kawo zaman lafiya sai ƙaunar juna da baiwa juna haƙoƙi to shari'ar musulunci ita ta zo da wannan shari'ar bature ba ta zo da waɗannan abubuwan ba ko kaɗan bature ba abin da ya shafe shi da maƙwabcin shi ya cutar da shi bai cutar da shi ba me yake ciki ba abin da ya shafe shi amma musulmi shine kullum yana ƙoƙarin kaucewa in ne kaza zan cutar da wani to bari kada in yi amma bature ba abin da ya shafe shi game da waɗannan abubuwan. in ka je kana karatun civil law duk za ga waɗannan abubuwa ashe bature bai damu da su ba ba abin da ya dame shi sai ka ga da'awa ce yake kawai akan cewa human right fundamental duk za ka ga cewa ƙarya ce kawai ya cika mutane da surutu musulunci shine ya baiwa makwabci daraja Allahu akbar muslim yace haddathana yahya ibn ayyub wa qutaybah ibn sa'id wa ali ibn hujr jami'an an isma'il ibn ja'far qala ibn ayyub حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال babban sahabi abu huraira ya ce manzon Allah ya ce la ya dukhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu rigiji gabji annabi ya ce wanda duk makwabcin shi bai amintu daga sharrin shi ba ba zai shiga aljanna ba ma damar kana zaune makwabcinka yana ɗarɗarto wane yau me zai mini kuma gobe me ya shirya min me nake ciki ne game da shi haka kake zaune da makwabcinka eh manzo Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba kenan dole ka yi ƙoƙarin shimfiɗa wa makwabcinka ya samu aminci game da kai amma ma damar makwabcinka na zaune bai amintu daga za ka iya haɗa mishi sharri ba jama'a ka ji ba za ka shiga aljanna ba sallar ka karatun alƙur'anin ka imanin ba za su amfane ka ba jama'a kun ji kalamin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka duk wanda ke sauraron karatun nan a kusa ko a nesa da duk wanda zai saurari karatun nan ta kafofin yada labarai ya je ya tsayaye wa kanshi karatun ta natsu ka kasabta makwabtanka dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa ka ga yaya suke ji game da kai suna ganin ka matsala ga rayuwarsu da dukiyarsu da 'ya'yansu da zuriyarsu eh to kaji annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba ka je ka gyara kowa ya je wa kanshi karatun tanasu saboda za ka je lahira da sallah da azumi da zakka da hajji sai a zo a yi lissafi sai ka ji an ce tafi wuta sai ka ce sallolin ka fa sai a ce an kwashe an bawa ne me yasa ka yi mishi sharri wa fa ka kalli matar shi wane fa kai ka haɗa mai makirci wane fa kai kai gulman shi wane fa kafin wani lokaci sai ka waye gari baka da komai sai a ce to shikenan wuta salloli duk kai asarar su saboda haka yadda kake kula da sallah haƙƙin Allah ka kula da ainihin haƙƙin makwabci in ba haka ba za ka gama tara sallar sallar ta zan ba za ta yi maka amfani ba wannan hadisi <clears throat> yana ɗaya daga cikin hadisan da muslim kaɗai ya ruwaito bukhari bai ruwaito shi ba cikin malamai an samu imamu ahmad ya ruwaito shi bukhari din ma ya ruwaito shi amma a cikin karamin littafin shi mai suna al-adab al-mufrad al-imam abu ya fitar da shi a cikin kitab al-mustakhraj al-imam abu awana ma ya fitar da shi hadisin yana nuna mana cewa cutar da makwabci haramun ne kuma cutar da makwabci yana daga cikin manya-manyan zunubai shi kuwa babban zunubi yana jan bala'i a duniya yana ja maka azaba Allah a lahira to kar ka sake ka yi abin da zai hana ka zaman lafiya a kabari ya hana ka zaman lafiya a lahira ya sa ka ka rayu a cikin duniyan nan a cikin tasgado ya zama kana rayuwa komai naka a rikice saboda me saboda kullum makwabcinka yana faman fargaba yau me za ka yi mai da daddare gari ya waye yau me za ka yi mai jibiyan mata me kake kulla mishi jama'a kun ji this is an islamic system wannan shine tsari na musulunci game da rayuwa wadda take ta civil civil rayuwa civil laws these are some of the civil laws in the islam suna daga cikin dokokin zamantakewa na musulunci makwabcinka kirista ne makwabcinka bayahude ne makwabcinka kaza ne kowane iri ne shi ya zauna cikin aminci game da kai kai ma kuma ka samu aminci game da shi addini ka je ka yi naka ya je ya yi nashi kuskuren da mutane suke tunani shine ya za a ce makwabci na kirista ya za a ce ba yahude ne makwabcina ya za a ce inyamuri ne ya za a ce kabila kaza ya za a ce mai aƙida kaza ya za a ce mai bin mazhaba kaza ya za a ce ɗan ƙungiya kaza waye kai annabi ya zauna ga katangar shiga ta ba yahude annabi bai taɓa cewa su tashi su bar madina ba annabi bai taɓa cewa bari ya tashi ya bar musu layin ba abinda ake so ma damar kai madiyin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi annabi ya iso madina ya iso uridu hayatahu wa yuridu mauti ya iso da alheri su kuma sun tare shi da sharri sallah zai fita da asuba sai su zuba kashi a daidai kofar gidan shi har zuwa masallaci in ya taka kafin ya shiga masallaci ya wanke bai taba kiransa abu huraira ya ce to ku tsaya anan duk wanda ko ga ya zuba kashin nan ku datse wuyan shi ya ridda. ya san shigantaka yahuda ce kuma ya san ba su san shi ba bane yana cikin gida sai ya ji an watso mishi kaza ya san abin da ake nufi amma gidan shi aka yanka dabba sai ya ce ku kai musu kafin wani lokaci sai gashi kuma duk wannan sharri da suke sun janye bayan kwana biyu sai ga wai kuma sun kawo ɗansu cewa sun fahimci annabi ba shi da yaro saurayi a gidan nan suna son ya rinka wa annabi shara ya rinka mai kaza ya rinka mai kaza madadin annabi ya ce a ah, da ba ku kuke min kaza ba a ah, sai dake sai karbi yaron yana ne yana kyautata wa yara annabi bai taba cewa kai kafirin banza sai ka musulunta za ka yi aiki a gidana ba manzon Allah yana nuna kyawawan ɗabi'u ne kafin a tafi da nisa yaro ba lafiya annabi ya ga bai zo ba annabi mai daraja kafar annabi mai albarka ya ɗauke ta ya ɗibi sahabbai suka shiga gidan yaran nan gidan yahudawa ya ce kwana biyu na ga yaro na bai zo aiki ba aka ce ba shi da lafiya ne baban kasim haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zauna kusa da matashin kanshi sai ya fahimci yaron nan mutuwa zai yi sai ya ce kai eh ka ce la ilaha illallah ka ji fa sai yau tun zamanci a cikin gidan annabi ce ka ce tarbiya ana so ka ga wato ka ga musulunci tukuna sannan ka shiga a bisa ka gamsu ba wai ka ce la ilaha illallah daga baya ka waske ba annabi ya ce ka ce la ilaha illallah yaro sai ya dubi baban shi sai baban shi ya ce abul kasim kai da'a ga baban kasim sai yaro ya ce la ilaha illallah yana faɗi sai mutu sai manzo Allah ya ce alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar mun gode Allah da ya kwace shi daga wuta ku tashi ayi mishi sallah shikenan haka so karka asali matsalar mutanen mu shine wani lokacin ku kuke rikita waɗanda ba musulmi ba sai su gaza fahimtar musulunci lokacin da aka ce an kafa shari'a a zamfara muna kaduna sai wani musulmi sai ya dubi wani kafiri ya ce duk za mu yanka ku to haka saƙon yake is that the message sai suka ɗauki cewa haka ce shari'a duk za a yanka su sai na ce mishi kai ya ce eh, na ce ka rabu da wannan na ce bai fahimci addini ba ne na ce kaga shari'an nan ya ce eh, na ce ita na karanta a rayuwa ta zo ka ji jawabi daga bakinmu a nan yanzu dole in tsaya in yi mishi bayani na ce mu ne masana shari'a shari'a ba ta ce za ta yanka ku ba dan an kafa ta shari'a ta zo ne ta kare mana addinin mu ta kare muku naku ta kare mana mutuncinmu kuma ta kare maku naku kaji wannan ya ce na ce ma damar za ka yi addininka ba za ka tsogale musulmi ba musulmi ba za su tsogale ka ba idan wani musulmi ya ci mutuncinka za ka ga shari'a za ta wulakanta shi saboda kai to amma matsalar ita ce jahilan da suka shiga cikin garuruka suna faɗin maganganu irin waɗannan sun fi masu hankali da ke maganganu na ilimi so da haka kafin ka ankara sun tsorata cewa shi kenan shari'a ta zo ne duk za ta yanka su sai suka firgita suka yi ta tada hankali musulmi ne yake jami'in tsaro a lokacin da aka kafa shari'a a zamfara a ƙasar nan shi ya je rikita obasanjo kuma ɗan uwan yarima ɗin ne yayan shi ne ya je rikita shi ya ce to kaga abin da nake gaya maka game da yaron nan to gashi nan aka je aka cika zamfara da sojoji yadda kawai an ce da an yi wani motsi obasanjo ce a kashe kowa haka takardar ta ce muna nan da ita da an yi wani motsi a kashe kowa an waye gari ran da za a kaddamar da shari'a sai ya gudu sai ya bar atiku atiku ya buga wa yarima waya yana cewa yarima ka kawo mana bala'i ka kawo mana kaza don haka ni ma yau ba zan fita ofis ba duk abin da ya faru ba ruwana yace ranka ya dade kai zaman ka a daki amma ba abin da zai faru haka zuwa ka kaddamar da shari'a ba abin da ya faru can tsakar dare yari mai bugawa a tiko ya yi ce ran kai daɗe an yi ba ike ba komi ce ba komi ran kai daɗe ba wani abu shikenan ba wani abu saboda haka jama'a ku sani da cewa addinin musulunci dan ya kafa shari'a ba za a ce duk kiristocin Najeriya su shiga addinin musulunci ba ko da ba za a ce cocinansu a rusa musu ba ba za a ce ba za su je coci ba ba za a ce ba za su sha giya ba amma komai yana da tsari sai a ce to ba za ku siyar da giya a waje ba ba za ku sha a waje ba amma kai kirista ne ka siye da giyar ka sha giyar ka a cikin ɗaki ka yi tambelanka a tsakar gidanka ka watsake ka fito ba ruwan shari'a da kai domin abin da za ka duba barnar da za ta biyo baya in ya sha giya ya fito yana tambele za ta shafi addinin musulunci ne ko za ta shafi kowa za ta shafi kowa za ta ɓata tarbiyar zamantakewa da haka shi kenan kiristoci sun kiyaye tsarin da aka zauna aka rubuta constitution aka rubuta a madina ku saurari karatu na ranar laraba fiqh sira akan haka zan tashi the first written constitution in the islamic history tsarin mulki na farko da aka rubuta wanda ya zaunar da musulmi a madina da yahudawa da kiristoci za ka ji irin yadda annabi yadda aka zauna aka rubuta annabi ya kiyaye kiristoci suka kiyaye yahudawa su suka ci amana don haka aka yi musu ijina'i aka kore su daga garin saboda dama condition ne wanda ya karya tsarin nan zai bar garin nan suka ce sun yadda annabi ya sa hannu yahudawa suka sa hannu kiristoci suka sa hannu sai yahudawa suka zo suka karya tsarin sai aka kore su saboda haka in kun fahimci wannan jama'a kenan ashe addinin musulunci ba zai ce duk anguwar ku ya zama da ba a ce babu wani gidan kafiri ba musamman a zamantakewa irin wannan wadda ba an riga an yanka anguwar musulmi daban anguwar kafirai daban ba filaye irin waɗannan da gwamnatoci suke yanka suna siyarwa yanzu wannan filayen makarantar nan guda biyu ne ɗaya sunan kafiri ne ɗaya ne sunan musulmi ma'ana kenan kafiri ya rubuta an bashi musulmi ya rubuta an bashi nan gidan musulmi can gidan kafiri to ya baka da shi amma in tun farko anguwa ce aka tsada aka ce musulmi za a ba can kuma kiristoci za a ba shi kenan amma kun ga rashin kula da waɗannan ƙa'idojin a yau jihar kaduna da jihar plateau sun samu kansu a wani irin hali a jihar kaduna yau akwai ɓangarorin da yake musulmi suna ta tashi akwai ɓangarorin da kiristoci suna ta tashi a yau plateau akwai bangarorin da zuwa ake a sai gidan kafiri a haɗu da musulmi a yi kakara a je kuma a yi kakara gidan kafiri da musulmi shi kenan to me kake tunanin zai biyo baya yadda da ita gwamnatin te da haka yana nuna cewa abubuwa sun yi ranin mata out of hand bai kamata gwamnati ta yadda da haka ba ta sai a ce a'a da canya kuka iya zama lafiya me yake kawo fitina tsogala sai a ce duk masu tsogala a hukunta su ku ci gaba da zama lafiya domin misali yanzu kaduna south da kaduna north yanzu musulmi suna ta baro anguwar talbijin suna ta baro anguwanni irin su barnawa da badarawa da makamantansu ne suna dawowa kaduna north rigasa suna dawowa tudun wada suna dawowa kawo duk a gama wannan rabawar yanzu da kai da ni da za mu tafi abuja ta ina za mu bi muka tashi za mu shiga kaduna north sannan mu shiga kaduna south sannan eh, mu je mu shiga nasarawa sannan mu je mu shiga gwarin gora mun shiga musulmin mun wuce sannan kuma za mu tafiya ta wajen awa ɗaya ko awa biyu cikin waɗanda ba musulmi ba me kake tunanin zai faru sannan da a gama wannan rabawar za a dawo a raba ministry of health za a raba asibitin shika za a raba barewa kwaleji za a raba abu za a raba alhuda-huda za a raba WTC ko ƴaƴansu za su zo ƴaƴanmu za su zo ashe waccan rabawar da ake ta anguwanni ba ta da ma'ana sai a zaunar a ce me ke kawo rikici sai a ce su wani sai a ce a kama su a hukunta su a bisa yadda ƙasa za ta zauna lafiya wannan shi ne abin da ya kamata mai mulki ya amma mai mulki a ce saboda al'amari ya gagara sai a ce to shikenan musulmi su tashi daga anguwa kaza kiristoci kuma su tashi daga anguwa kaza an raba eh an raba to sai a je a raba asibiti sai a je a raba ma'aikatu sai a je a raba komai daga ƙarshe sai a ce a zo a raba jiha in aka raba jiha sai kuma a ce to tituna ma a raba dan yanzu duk wanda zai tafi Abuja sai ya bi ta gwanin gora to gwanin gora kuma yanzu duk inda musulmi suke tashi suke to yanzu ba hadari bane ya zama shi yasa kaga da zaran an yi wata tija sai su fito sai su sa jet sai su ta kashe musulmi a daidai lokacin su kuma 'ya'yan musulmi da ke rigasa sai su fito sai su sa get su ma sai su ta kashe kiristoci haka za mu rayu a kasar. duk mun gama wannan sai kuma je a ta raba ma'aikatu sai a raba komai to shi kenan sai ka ga kenan ashe masu mulkin da suke cewa a tashi daga anguwa kaza a koma kaza ba su cancanta su mulki mutane ba ke. domin sardauna a cikin kabinet ɗin shi akwai su Theophilus Danjuma Sunday Awoni duk waɗannan arna ne yaran shi ne fadar sarkin musulmi ya je yana lissafawa wannan shi ne wane wannan shi ne wane wannan shi ne wane sai zai ce wannan kuma shi ne Theophilus sarkin musulmi Abubakar na uku ya ce Ahmadu mai mutane yau kuma hadda arna an ka kawo mini haka ake yi amma ina so ka san kowane arnin yana jin shi yaron sardauna ne amma yana jin he is carried along ana tafe tare da shi yana jin sense of belonging na bai fifita su ba amma bai zalunce su ba abin da muke kira a yi kenan ba a ce ku zalunce su ba don su ba musulmi ba ne ku yi musu adalci shi zai zaunar da ƙasa lafiya yanzu sun zo suna kukan cewa mu muka rike ƙasa shekara talatin da wani abu me muka tsinana ko jiya fasto wane ne wane ne ya faɗa haka shugaban kan ya ce ku rike ƙasa shekara talatin me kuka tsinana ina kuɗin da kuka kwasa ina kaza ina kaza don yanzu mun rike ƙasa shekara hudu kun hana mu zaman lafiya kun ce ba za mu mulki ba kun ce ba za mu addini ba matsalar ita ce waɗanda suka rike ƙasar shekara talatin da kaza musulmi yan arewa a madadin mu suka rike ko kuwa sun rike ne mun ji daɗi su waɗancan ba su ji daɗi ba Allah ya ji kan malam Muhammad bin Usman tun bai mutu ba fatawar da yake nan yau sati uku da aka yi Tuesday live da shi a MTA har na suke ta bugowa suna ta maganganu yake cewa ya sai rubbish yake maganganun banza kuke yi waɗannan da kuke cewa sun rike mulki da suka rike mulki ba zuwa suka yi suka kyautata mana ba mu yan arewa yadda kuke kuka haka muke kuka saboda haka me yasa ba za mu zauna lafiya mu yi tunanin me zai kawo wa ƙasar mu ci gaba ba don haka musulmi ka daina tunanin cewa ba za ka yi makwabtaka da kirista ba ahalin suna ɗan izala ka daina tunanin ba za ka yi makwabtaka da ɗan ɗariƙa ba Ɗan shi'a ka daina tunanin ba za ka yi makwabtaka da ɗan salafiya ba kai wanda kake ɗan kasuwa ne ka daina tunanin cewa ba za ka yi makwabtaka da wanda yake sana'ar noma ba a'a haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara duniya amma abin da ake so kowa ya kiyaye haƙƙin kowa kuma karka ce tun da ba aƙida ku ɗaya ba ba mazhabar ku ɗaya ba ba ƙungiyar ku ɗaya ba ba addinin ku ɗaya ba ka ce to ba zaman lafiya to kenan naka addinin ma ba zai ba dan duk wanda ya ce wani ba zai zauna lafiya ba shi ma ba zai zauna lafiya ba dan a lokacin da kake cewa wallahi wani ba zai yi lafiya ba nashi addinin abin da kake cewa ba za ka samu damar yin naka ba balle ka je ka bar shi nashi kullum za ka je kana rikita mai al'amari sakamakon haka kai ma naka a rikici haka musulmi ku fahimci yadda ake zamantakewa ana zama ne kowa ya rike aƙidar shi da mazhabar shi da ƙungiyar shi amma kowa ya san mutuncin kowa kuma kowa ya kiyaye kowa haƙƙin shi ranar lahira shine sai Allah madaukakin sarki ya hukunci sannan idan kai musulmi ne na gari zama tare da wani zai baka kyakkyawar damar ka tallata addinin ka. jama'a kun fahimci wannan da kyau mun zauna a makaranta tare da su wallahi arne ne ga ɗaki na ga ɗakin shi muna jami'a mota ta sai ta lalace sai muka tija tija al'amari ya sai ya zo ya ce mini alhaji na ce mr sande ya ce ya ce akwai wani bakanike ga shi nan a bayan makarantar nan tamu ya ce musulmi ne kuma ina ganin masallacin ku iri ɗaya na ce aya kai gaza ya ce ka mutumin kirki ne wallahi wallahi tallahi ban san shi ba ban san wannan musulmi ba shi ya je ya kai wurin shi ana ce mishi master bakaniki muka je ya zo gyara min mota ashe ya shahara da gaskiya da amana don haka arna kaf wurin shi suke kai gyaran mota sarki ya tabbata ga Allah arna ne ba da shaida akan haka kun ji abin da muke so ku zama ya zama kuna da kyawawan ɗabi'u wanda maƙiyan ku za su san cewa ko mutanen kirki ne amma maƙiyan ku kullum suna kallon ku a azzalumai miyagu abin tsoro kun hana mu zaman lafiya kun hana kun ku zaman lafiya wannan ba shi ne addini ba manzon Allah ya zo Madina lallai gaban su ya faɗi saboda an firgita su amma bayan kwana biyu sai suka ga a ashe mutumin nan mai son zaman lafiya ne za a dafa abinci gidan shi aiko mana zai haɗu da mu yana wasa da dariya da mu amma addini yana nan ya rike addinin shi galibin matasa abin da suke kallo yanzu idan ne sassauci na ina gaisawa da kafiri wai imani na zai ragu ai na ka faɗa haka babu yana cikin karatu to shi ne dai gashi malam yake cewa babul haffi ala ikramul jari babin da ke faɗaitar da girmama makwabci wa da baƙo baƙonka ka girmama shi walzumi samti da kuma ka rinka yin shiru illa an alkhairi sai in alheri za ka faɗi in ba alheri za ka faɗi ba ka yi shiru ka ja ka yi shiru wa kauni zalika kullihi min al imani da kuma bayani akan cewa girmama makwabci da girmama bako da kuma ka rinka jan bakinka kana zama alaikum to yana daga cikin imani muslim yace haddathani harmalatu bin yahya an ba'ana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab an abi salamah ibn abd الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صحابي أبو هريرة يتي من ذن الله ياتي wanda duk ya da Allah da ranar lahira kun ji yadda ake haɗa musulmi jama'a duk wanda yadda da Allah da ranar lahira ba cewa duk wanda yake tsoron ɗan sanda da kotu ba a musulmi da haka musulmi bai tsoron ɗan sanda musulmi bai tsoron kotu amma musulmi cewa ake ka yadda da Allah shi yayi ka shi yake ganin ka eh ka yarda akwai ranar lahira wani da ulmawazin alkist da yau kiyama za a gwada ayyukan ka eh sai a ce to kar kai ka ba sai ce a to zan yi ba shi ke shi yasa ka kewaye saudiya kaf ba gidan da za a gani an yi da garejin mota ba sa garejin mota duk inda ka gama yawo mota ka ta miliyan uku sai ka jefar da ita a kofar gida sannan motocinsu ba su da security ba su da timer ba abin da ya shafi iya abin da yake da shi yana da remote daga aka zai kunna a bashi zai kunna zai buɗe a bashi daga nesa dan naka in ka je ziyara abokinka irin yawon asabar da lahadi din saboda can man fetur a rahane kamar kyauta yake sai ka ga mutum ya aje jeep din sha'awa awa biyar tana slow awa biyar ya shiga suna hira da abokin shi sai batta a slow to akwai yara ƴaƴan hajiya ƴan bayu suna nan suna yawo kuka gani suka leka san ba kowa ya shiga ba ne zo mutum sai ka yawo eh in ka fito daga banta ba za ka iya barawo ba sai ka ce ka haɗu da yan hajiya ke ka haɗu da yan hajiya sai dai ka je ka faɗa wa security cewa ina ganin yaran nan masu yawon banza sun ɗauke min mota shikenan sai ka ji ɗi ɗi ɗi sai a ce ga ta can an ganta sun jefa kai ta a kwarin ɗan goma in so gaji da yawo sai su aje ta sai su yi gaba kawai <laughs> ina fata an gane ha sakar mota sai da ka sata ba ba ka je ka kai sai da ka ba gareji kowa a ciki yake jefar da motar shi karfe biyu na dare sai a buga maka gida sai ka kusa kofa sai ka ce man waye sai ce jarok bakwancin kari ne ko kuma ce abu abdullah baba abdullahi sai ce abu abdullahi man sai ce jarok bakwancin ka sai ka bude shi ke nan sai ku hira kai amma yanzu karfe biyu na dare in ga an fara kwankwasa kofa ihu za ka fara yi tun kafin ka ji waye sai ka fara ihu jama'a ku zo a ce me ka ce ka dana kwankwasa kofa a ce me ka ce kwankwasa kofa ake amma kun gani suna zama zaman lafiya saboda ne abu na farko gwamnati ta ba da dokar a kiyaye wa Allah haƙƙin shi to sai kuma mutane suka koma suna jin tsoron Allah idan aka yi sata jama'a a ƙasar Saudi Arabia fa yanzu yanzu nan sai ka an ce an ba operation yaki suna suna da operation yaƙi suna da da irinsu sai ce an ba su minti biyar su nemo barawa kawai sai ka ga DPO ya jefar da waya ya ce minti biyar a kawo shi sai ka ga an bugo mishi waya ranka ya daɗe an kama shi shi kenan a cikin mina ko arafa hansar za a sata da kun je kun kai kuka su sun san irin masu sata hansar din kaf sai su tattaro su sai suna faɗa musu kulki sai ka ji wani ya ce a'a ah,